الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيحقي السبعون من شعب الإيمان جدا نسب إن دقتشين جدا جن إيمان السبعون من شعب الإيمان جدا نسب إن دقتشين جدا جن إيمان الصبر على المصائب ينجوريا الصبر جوليا سنشي الصبغ معناه كمبنى الصبغ أسلي شيني حبس الإنسان ليقتل أتوغى متن دون أكشي شيني أكي تمشي الصبغ معناه تفقوكينا اللغة سنن الصبغ بمعنى ابن حنظل الحنظل الصبغ بمعنى الحنظل جودة أتع أتآتع أتآتع أبن دي فهم أتشي أتشي وشين الصبغ واي كيسن جاش وشين سكيتي الصبغ معناه كمبنى إيه wa to malamai sukan kasa juriya gida uku akwai asabu ala ta'atillah akwai asabu an ma'asiyatillah sannan akwai asabu ala al-masa'ib asabu ala ta'atillah shine yin juriya a wajen yi Allah da tsaya ai Allah da sannan akwai asabu an ma'asiyatillah juriya akan barin saba ma Allah irin na annabi Yusuf alaihi salam sannan asabu ala al-masa'ib sai kuma juriya a game da jarabawa da za ta rika faruwa da mutum daga wannan abin da bai da daɗi wa amma tanzi'un nafs ilayhi min laddatin wa shahwa sannan kuma da juriya mutum ya bar abin da ransa yake dansa zuwa gare shi min laddatin na daɗi wa shahwatin da kuma sha'awa sha'awi mutum ya matsa ma kansa wannan shi ma as-sabr kuma ayyuka ne na imani al-imam ibn abi dunya rahmatullahi alayhi yana da littafi a cikin littafan sa da ya rika rubutawa akwai as-sabr sannan akwai ash-shukr as-sabr da ash-shukr daga cikin littafan da aka rubuta akan as-sabr masu kyau akwai littafin ibn qayyim rahmatullahi alayhi uddatu as sabirin wa ash shakirin uddatu as-sabirin wa الصابرين ash-shakirin باي اللي بتعطي ابن عبي الدنيا الصبر الإمام ابن عبي الدنيا رحمة الله عليه واعظ زمانه يغبو تلتاف الصبر يتتهو أقوال نمغ باتا أجمد جوريا أجمد الصبر شيخ ابن القيم رحمة الله عليه يغبو تلتاف عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يتتهو ناس سي أخن جب وتمثل لكي العلاقة الصبر ويا كاوتا na a cikin littafin sa tariqul hijratain wa babu sa'adatai shi ma yayi bayani mai zurfi sosai a game da asabu sannan a cikin littafin sa madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ma yayi magana akan asabu magana mai zurfi kafin sa al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam rahmatullahi alaihi shi ma a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin yayi magana sosai a game da asabu saboda asabu kamar yadda aka ruwaito ya tabbata daga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wasu ma malamai suna ganin shi marfu'i ne kuma ya sahu suna cewa al-iman misal nisfun sabrun wa nisfun shuku imani abu biyu ne fiffike biyu ne akwai cikin asabu juriya ka zama kamar dutse وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء ولا تجزع بحادثة الليالي فإن حوادث الدنيا فما لحوادث الدنيا بقاء أغنيكو جوريا دولة متن سيدة جوريا دولة نغبو شغبو شني دعك يسو أحمد الصبر ما شكو سنع الألامة القرضاوي حافظه الله هنا للتنفسة تشن سلسلة تعمال القلوب هنا دع الصبر الثالث يبقى الصبر آه، الصبر في القرآن آه، الصبر في القرآن سنة لتاقين سنة ودون التقين الأقرب صدق الإمام الإمام البيهقي رحمة الله عليه يا أم بشنو كان الصبر بدابين الصبر على المصائب لكم الصبر عن معصية الله دومنا أما تنزئ النفس إليه من لذة وشهوة هذا شيء الصبر عن عن عن عن عن عن عن عن, عن المعصية mutum ya كي kai saba ولقد حمد به وحم بها لولا أن رأى برهان ربه لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر كوني متيمكن الله تهنيين الصبر جوريا جوريا daga cikin ma'anonin as akwai asau. Shi ya sa malamin al a cikin uddatus sabiri yake cewa idan idan idan juriyar mutum ta kasance dan ta yabar bar ababan ci da yake so ne ko ya bar saduwa da iyalansa ko kuma ya bar abin sha to miya sauban ana ce masa azumi as asau sannan kuma wa in kana as-sabru in juriyan mutum ta kasance ne yayi ne a matsayin ya yafi abin da yake da ikon ramawa sunni afwan sunan shi afu so da haka yana so ya nuna maka cewa as-sabru dakhilun fi jami'i ta'at juriya ta shiga cikin kowace da'a ta Allah kai ba ma yadda za a yi ma Allah da'a babu as babu yadda za a bar saban Allah sai da as sannan duniyar ba za ta zauna ba in babu asabau shi yasa shi bawo ya ce haƙuri ma juriya ke to wasta'inu bis sabr was sala ku nemi taimakon Allah a wajen tabbata a ibadata bis sabri da hanyar yin juriya was salati da kuma sallah wa innaha lakabiratun illa ala al khashi'in lallai sallah da juriya babban abu ne amma illa alal khashin ce ga wanda suke raurawa zukatan suke raurawa dan Allah am mujahid wa ghairihi annahu arada bis sabr as-sawm daga al-imam mujahid ibn jabr da wannan sa yace abinda Allah ta'ala yake nufi da as-sabr a can da yace wata inu bis sabr wa salah yace as-sawm ake nufi da as-sabr as-sabr huna as-sawm azim was-sawm sabrun wa qawlihi da fadin sa da yace wa bashiris sabirin kai bishara ga masu juriya su waye su alladina idza asabatu musibatu su ne waɗanda idan musiba ta same su wani abu mara mara daɗi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi mu dai daga Allah ne mu kayan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma duk ayi a gama gare shi zamu koma to masu wannan ula'ika alaihim salawatun waɗannan su ne suke da wasu musamman ɗin addu'a a wajen ubangijinsu ya ɗaukaka darajojinsu wa rahmatun da kuma wani tausayi zai shigar da su aljannarsa wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shirye su babu bata a tare da su kun gani so daga kun ga kun kun gani ku dubi yadda aka Allah madaukaki ke ce wa bashirus sabirin فكأنك تسأل من هؤلاء الصابرون فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما جزاؤهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق جوريا تنا بعض متن نتsuwa shi yasa malam ibnu qayyim rahmatullahi alayhi yace idan musiba ta saukan ma mutum ana gane shi da abubuwa guda uku abubuwa guda uku Adamu, jaza'i bil lisan ba za a ji rakin sa ya fito a baki ba ba za a ji rakin sa a baki ba <laughs> mutum ya ta sannan kuma وعدم التشويش بالأعضاء ba za a gaɓoɓin shi sun koma ya biya hargice ba ya hargice ba sannan kuma za a ga a tare da shi za a gan shi ya faɗi alheri a bakinsa sai dai a jena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amma wani karamin abu zai sokan masa sai ka gan shi kawai ko da ta tabayyana alamatul iman a nan ne alamomin imani suke bayyana a gane mutum yana da imani ko bai da imani wani dan abu dan kaɗan za a shi kenan kawai sun kama iyo ya ta hargowa ma hargowa nan ba abin da za ta mishi Allah ka samu mu zama cikin waɗannan siffofi da aka ambata wa qawlihi ta'ala inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuwa fassabiruna abin da lamarin yadda yake يوفى الصابرون انا تكا ما سجوريا اجرهم لا دنس النبي غير حساب با تاره دا امس بن سكي با با تاره دا كرغا با با شي يسا اي يتبين لك ان الصوم هو الصبر الا ما لك شيء كل عمل بني ادم له الا الصوم فانه لي وانا عجزي به انما يوفى الصابرون اجرهم به بغير حساب shi yasa shehu sha'rawi rahmatullahi alaihi a cikin lataif ɗinsa masu kyau aka masa tambaya kan wannan hadisi sai yake cewa kowane azumi kowace ibada a tarihi za ka iya samu an taɓa shirka da ita ana ma wani amma banda azumi ka kawo a tarihi wani kawai sai wani yanzu ya ce shi yana bauta ma wani ne ya ba zai ci abinci ba saboda shi amma ana mai sujada ya ji daɗi ko ba haka bane innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ana masa ruku'u ya ji daɗi ana ma biriri a ce da sujadar da ruku'un duk sun halasta wa rafa abuwaihi ala arshi wa kharu sujada saboda san zuciya usjudu li adama fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba so da ka yanzu man za a gaida mutum sai a masa dubale a duku sa a gaishe shi ko a tafi can kasa to ka gani amma ba da azi kawo inda a tarihi aka ce ga wani wanda aka rubuta mishi ta hanyar yi mishi azi shi su fi Allah ta'ala ya ce inda a shekhu sha'arawi kullu amali bani adama kullu amali ibni adama lahu illa so fa innahu li wa ana ajzi bi kaga inda mai yufu sabiru da ajrahum bi ghairi hisab ولحديث عدي سيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال جاء أناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطاه وسمتاني دقا متانا مدينة سنزو جمع ذا سلم سكة شيمة من ذا لسما يباس من ذا سما يباس هذا سما ما قال لا قل ما قال لا قط إلا في تشحوده لو لا التشحود كانت لا أهو نعم لا باتي ولا إن باب ما شيء تجرى الله يكاو so da ka suka ce ya ba su annabi ya ba su qala fa ja'ala la yas'aluhu ahadun minhum illa a'tah sai suka zama ba wani wanda zai tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam wani abu sai ya bashi hatta nafi da ma indahu har abin da ke wajen annabi sallallahu sai da ya kare duka ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده daga nan sai manzon sallallahu ya faɗa musu a lokacin da komai ya kare abin da ke hannunsa ما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم تسمي جاء أبوكم تتارد من دوسيا فلن ندخره عنكم بزام تسكن تشبه مكباب حتى منزل سميك منزل الله صلى فادع وايكي ولو لم يكن في كفه غير روحه ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد به فليتق الله سائله والبحر من أي النواحي أتيته حجته المعروف والجود ساحله تراه إذا ما جئته متحللا عندك تؤتيه الذي أنت سائله ما زال سما هنا باقي هنا ما مغمشي كاته وقباك شيء باقى تو كمان كيني تكي باش يد زير كمك تستحينا مجاعية ها فنن ولو لم يكن في سفه غير روحه koda lam yakun fi كودا ولو لم يكن في كفه غير روحه كودا أهننس ko دي da bihi هن ba ka في shine sai mai mai waka yace fal yastaqillah ta'ilu dan Allah wanda zai roƙe shi duk tsoron Allah kai ya roƙe shi la yas'alhu ruha kai ya roƙe shi ran shi idza sa'alahu ruhahu wa atahu ruhahu ma da bakiya ha ba asali ba manzon sallam aka yi waɗannan baitotan ba amma musufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alastum khayra man rakiba al-bataya wa anda al-alamin butuna rahi gani manzon sallam shi yafi kowa kyauta wa anda al-alamin yace to babu wata dukiya min khairin wata dukiya da zamu taskance miki baku in akwai zamu baku فإنه من يستعفف يعفه الله دو ديني نيمي كاني الله زي باش كاني كاني ما أفاف كاني ما أفاف سو كي كاني كو كابا تو الله من أفاف إفا دن زي باك ألا في سبيل المجد ما عنا فائل أفاف وإقدام وحزم ونائل جابوا العلاء المعرض سيعفه الله ومن يستغني يغنه الله ثم تمن دي ودات ودات زوجي يمي ودات ودات زوجي وذو القناعة غاض من معيشته فهو قاب الفتح البسطي ذاك تام تم تم دي كده قناعة غاض من معيشته ذاك جاي بدرا يود إن كان ما يخفيك إن كان ما يخفيك لا يغنيك فكل ما في الأرض لا يخفيك إن جاب العتاهية إن دي الدنيا أبن حكي سامو بدي شيكا با ودي أبن كما ذاك سامو بزي ودا تدعي با هكا تجي كوني ذا أباك بزي ودا تدعي ومن يستغني يغنيه الله دون وندي مو وداتا تزوشي الله ذي باشي وداتا القناعة كنز لا يقنع ومن يتصبب يصبره الله دم متمن ديني مي زما مي جوريا يا مطلع مكان تتكلف الصبرة ده wannan ne malamai suka ce innal khulq al hasan yuqtasab innal khulq al hasan yuqtasab shi yasa suka ma wancan yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna takhalluq ya'ti dunahu al khuluq suka masa raddi ah mutum ya matsa ma kansa zai in ka matsa ma kanka baka da wani hali to zaka Allah zai taimake ka ba shi nan annabi sama ya lissafa man yasta'tif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbihu Allah ay yusayyihu Allah sabira so daka min al-akhlaqi mawahib wa makasib a cikin halaye kadoji akwai waɗanda mutum Allah ke halittarsa da su akwai kuma waɗanda mutum shi ne yake a makansa sai ya koya koyan magana kake koyan tafiya ba kana koya ba kake koyan sa hula kake koyan sa riga mujan eh? mai mutum ba zai matsa makansa bai koyi ɗabi'a mai kyau walam tu'tu ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr ku sani cewa ba za a ba ku wata kyauta da take alkhairi tafiyalwa min as-sabr fiye da juriya ba ساقا كوتا تجوليا كذا صابرا شي ساي سكي يثيرون هذا الجدل أيهما خير وأحب إلى الله بين الغني الشاكر والفقير الصادر وايت أخان مودا شي يقودير ألا ألا يا باشكما شي بادا وايكي هم؟ النوى الفقير الصابر لقوم تلك وندي هذا شيء مجور يا أيهما أفضل وهي في أشيك هذا جدل مسار بينه مع القول الراجح ليس أحدهما بأفضل من الآخر إلا من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم من اقتدى بالرسول بينهما وهو أحب وخير إلى الله شيء فيه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعق وعكا شديدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي ناشق وجمع عليه السلام نتغدى مزسمة ينا دنتا ينسانني ززئيني شنع شيني الوعك فقلت إنك لتوعك وعك الرجلين سينا يا مأيكا الله أنا منك مكذا ززئيني Zazzaɓin mutum biyu kake faƙala ajal u'aku kama yu'aku rajulani minkum ce wallahi ina yin zazzaɓi ne irin na mutum biyu a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zazzabin mutum biyu ake nan ka masa sallallahu alaihi wasallam asbara an-nas ma asbaru asbir bihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce juriya na ci. قال سينتشي فقلت ذلك بأن لك أدري شي wannan yana nuna ladan abi kenan qala ajal yace kware haka wa ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hatta Allah bihi min sayyi'atihi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha babu wani musulmi da musiba zata same shi ko wani abu da zai cutar da shi na rashin lafiya ko abin da ba wannan ba illa hatta Allah bihi min ba ce sai Allah madaukakin saki ya tare masa da zunubansa sakamakon wannan jarabawar da ya masa Allah ka mana haka kama ta huttu shajaratu wa haka kamar yadda bishiya take karkade ganyayenta su zibi. amma yadda sharaɗi ne da sharaɗi an tasbir idan fa hali tajawi yunafi sabr neman magani yunafi sabr la yunafi neman magani bai ce ci karo da juriya ba ليه؟ لأن التداوي مأمور شرعي شرعة شيعي إذا لا ينافي الصبر لأن لأنه ليس هناك تناقض في الشريعة شرعة بدأت أمرني أبو بوا بدأت نسكت كرو جونابا ها الشريعة أمرتنا بالصبر وأمرتنا بالتداوي شرعة تشي من مجوري كما تشي من نماغني إذا التداوي لا ينافي الصبر كينا باشا كرو تقانن جونس بل إنما kenan ga baki ɗaya sai mutum ya dunkule sai ce halil akhdhu bil wasa'il yunafi sabr la yunafi riko da sababi in an shiga musiba talauci da hanyoyin da za a bi a fita daga talaucin shin wanne ya ci karo da daɗi ba a da lafiya ya ci karo da juriya an an nemi magani duka ba su ci karo ba li annaha ma'amuratun shar'iyya dukkanin shari'a ce ta ce ai so da shari'a la ta'muru bi amrayni mutanaqibaini shari'a ba ta umarni da abubuwan da suke cin karo da juna mun gane Allah shi taimake mu wallahu a'lamu